To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu saurari mu akan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Inin. Jama'a muna tare da wannan bawan Allah mobile police ne daga kasar a Nigeria. ya zo yanzu haka zai karbi musulunci da musulunci. Uh, alhamdulillahi mun so mu zo da shi video amma network ɗin da yake network ɗinsa baya da kyau shi muka ce kawai bari mu saka hotonsa ni da shi mun yi video call kuma yanzu haka ba ya turo mana ma aidin shi na aiki da komai inda yake aiki duk mun gani ah, ya zo ne da gaskiya ya zo ya karbi musulunci kuma wannan yana da haɗin kai da muke nema musulmi da krista ah, da kuka ga ana eh, gwagwarmaya da pastor ah, da insha'ahu. to wannan bai yana bibiyan mu ah, fiye da wata wata da watanni wai kamar wurin wata uku kenan yana bibiyan mu da shi ya convince yake ganin cewa ya kamata ya karbi musulunci to a ah, Clement za mu maka laba assalamu alaikum rahmatullahi To Clement kana tare da Malam Musa Yusuf Asadu suna wanda zai baka musulun su sa Malam muna tare da kai Malam. Ah, assalamu alaikum. Mr. Clement ah, na farko abinda muke so mu sani. Shin wani ne ya tirsasa ka duk alama na nuna cewa jami'in tsaro ne ga bindiga a hannun ka ba wanda ya sai zare ma ido. so amma duk da haka wani ne ya tilasta ka shiga addinin musulunci ko kai da kanka ka gamsu za ka shiga addinin musulunci ba wanda ya tilasta ni malam shawara ne na kai da ya lamarin ka to a shi musulunci kilemin ba wani abu bane illa kawai a yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne ke samar da halitta daga babu ya samar da buƙatar ta da kuma ɗauki nauyin kulawa da ita to wanda ya wannan idan ka yadda da cewa a sama da ƙasa babu wanda ya cancanta a bauta masa sai wanda ke yin wannan aikin wannan shine abu na farko so ita kuma bautar yadda za a yi ta Allah bai yadda kowa ya tsara yi ta yadda ya ga dama ba sai ya turo ɗan sako daga gurinsa na ƙarshe shine annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayin ya koyar da mutane ga yadda za su wa Allah sannan kuma abu na uku annabi isa a gurinmu a bawan Allah ne kuma manzan Allah ne saboda haka kasancewarsa manzan Allah ya sa yana daga cikin mutum biyar da suka fi kowa daraja a wajen al'ummar musulmi kasancewarsa bawa ne na Allah shi to dukkan abin da yake haƙƙi ne na Allah annabi isa bai cancanci a ɗauka a bashi ba don alaƙarsa da Allah alaƙa ce ta Allah ne ya halitta shi yana cikin bayi wanda Allah ya halitta so in ka gamsu da wannan cewa ka yarda Allah shi kaɗai ne abin bauta manzon Allah ɗan saƙo ne daga gurin Allah haka annabi Isa ma ba Allah bane shi ba ɗan Allah bane bawan Allah ne daga cikin bayan Allah manya sannan manzon Allah ne yaddaka ka da wannan kaɗai sai mu faɗa maka kalmar da ya mayar da kai musulmi To, a shirye nake na yarda. To, za ka ce ashadu, ashadu. Ashadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. A illallahu. Illallahu. Illallahu. A illallahu. Illallahu. Wa ashadu. Ah, ah, a a eh, mun gama da wannan Allah ilaha illallahu Allah ilaha illallahu to wa ashhadu wa ashhadu wa wa wa wa anna anna Allah. Anna. Anna. Allah. Anna. Anna. Anna. Okay, Anna. Na'am. Anna. Eh. Mhm. Eh. Muhammadan. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullahi. Rasulullahi. Rasulullahi. Wa ashhadu. Wa ashhadu. wa ashhadu anna isa anna isa anna isa abdullahi abdullahi abdullahi wa rasuluhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa rasuluhu to a wannan shine furta wannan kalmar kaɗai yanzu ya mayar da kai da mu da kai duka ɗaya ne yanzu a cikin addinin musulunci. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, so, <laughs> so yanzu ah, a kilemin da ake kiran ka da shi, hmm. a ah, menene ma'anan kilemin? Wai, eh, To, ma'anar Clement dai a addinin Kiristanci wani bawa ne na Allah ne su To yanzu kaga tunna ma'anar Clement wani bawa ne na Allah. Ka lura? Shi musulunci yana canza sunaye ne kaɗai idan ya fahimci suna yana da muni shi yasa ka ji na tambaye ka mai ma'anar a idan kana son sunanka na kilemin har yau ana iya barinka da sunanka kuma kana nan a matsayinka na musulunci. idan ko a'a kana buƙatar sunaye ne irin wanda da an ji su ana gane na musulmi ne to kana iya zaɓar wani sunan da kai eh. kake ganin shi da sha'awa yayi maka to ina so a bani aliyu aliyu Allahu akbar <laughs> Allahu akbar Allahu akbar wato shi sayyidina ali wani mutum ne babba daga cikin manya na musulunci wanda tarihin addinin musulunci ba zai taba cika ba su da su. Mm. Kanin annabin mu ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta ɓangaren ku ba. Mm. Sannan shi yake auren ‘yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'anan Aliyu maɗaukaki to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kai ma Allah ya ɗaukaka al'amuranka duniya da lahira Allah kuma ya yi ma musuluncinka albarka a ah, malam Ali yanzu wanda claiming a da Allah ya yi ma musuluncinka albarka Allah ya tsare ka Allah ya tsare maka imaninka Allah ya tsare zuri'arka duk abin da ka tasa a gaba Allah ya sauwaƙe maka shi muna maka fatan alkhairi kuma insha Allah za mu yi kokarin haɗa ka da malamai hmm. wanda duk abin da kake so na addinin musulunci wanda ya shige maka wanda baka gane ba kana so kai tambaya sannan namu baka shawarwarin yadda ya kamata ka koyi addinin musulunci da littattafan da ya kamata ka nema tunda na san ka iya karatun turanci za su taimaka maka wajen fahimtar addini Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kai kuma baka sabati amin To, Malam Ali yanzu akwai Malam Ali nawa masoyi na wani Malam Musa Sani Sunna ya samu takwara. Malam Ali yanzu ya kake feel ya kake ji a shigo musulunci. Gaskiya ina jin farin ciki. Kana farin ciki yanzu ka zama dan mu sosai. Akwai pastor ku da eh, yake zuwa pastor dai a da. A pastor ku a da da yake zuwa shi da Malam Musa suke gwagwarmaya a nan ah, pastor na san shi ma yayi mana alkawari. Ya ce mana an gamsar da shi wani abu zai na ya karbi musulunci. to ga shi kai ka Ga shi gashi kai kari riga shi ana sannan ka ce ka ce wa fasto eh. Eh. ka faɗa mai na turo maka wata lamba daga baya malam Yusuf Mabera da muka yi magana da shi na'am na'am duk da akwai guraren da shi malam Yusuf Mabera hmm. ya faɗi sunayen inda annabi Muhammad ya zo a Bible ya quotation din ayoyin wajen sama da ayoyi guda 20. Amma shi ya ce bai gani ba. Eh, so eh. akwai wanda malam Yusuf Mabere ya turo cewa ya wakilce shi idan fasto ya yadda. Su zo su debate akan wannan shafin kawai na nuna masu guraren da annabi Muhammad ya zo a Bible. To a shirye suke za su zo za su tattauna wannan debate din anan in ya yadda. saboda haka insha Allah zan tura maka number din da izinin Allah masha Allah to malam Ali ni kuma da mun gama zan turo maka da number malam Musa inda zaka same shi insha Allah domin shiga addini yanzu ka shiga amma akwai aiki sosai fa akwai aiki kuma kuma sai ka sai ka yi hakuri malam Ali yanzu eh. da abin da zaka gani yanzu ka yi hmm. hakuri jarrabawa ce galibi idan mutum ya shigo addinin musulunci yana sabo to wani lokaci Allah sai ya jarrabe shi da wasu abubuwa a farko dan a ga cewa zaka ka tabbata ko ba za ka tabbata ba a nan ne nake so in yi wa da yawa daga cikin masu shigowa musulunci gyara sarki wasu yanzu tunanin su yana so ya canza ta yadda da sun shigo addinin musulunci <clears throat> abin da suke gani ya kamata da ka shigo addinin musulunci a tara maka kuɗi kai arziki a'a ba haka musulunci yake ba shi musulunci ana yin sa dan Allah ne ba haka yau kuma za ka samu wani lokaci ka shigo musulunci ai aku wanda ka same su a musuluncin ma su ma suna da nasu matsalolin kuma yan uwansu musulmi ba su iya warware musu matsalolin ba haka ne so musulunci kana iya karɓar sa kaga kana da abubuwa jarrabawa ta zo maka duka dan Allah ya gaya za ka sanda annabi ya fara addini a cikin gida shi kaɗai ya fara sai matarsa Khadija sai warqata bin Nawfal sai Abubakar har musulunci ya shekara goma a Madina ana iya lissafa adadin musulmi sa wannan marhalan wahala suke sha da fuskantar kalubale abinda baka gani ba a da yanzu ka bari ka gani yan uwanka da zaran sun ji an ce ka musulunta wanda baka yi tsammanin zaka ga kiyayya daga gurin shi ba yanzu sai ka gani amma ka yi hakuri jarrabawa ce in Allah ya da Allah zai daga darajar ka da wannan duniya da lahira Allah kuma ya baka sabati cikin addinin musulunci Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah. Amin. Ah, insha Allah, ah, ko menene insha Allah Clement zan baka nan ba malam in Allah yadda. Ngode. Ok, to, ina gani, ah, malam shi cika wani da addu'a kenan malam. To, Allah madaukakin sarki ka zaunar da ƙasar mu lafiya Najeriya. Ah, amin. Ah, wayannan rigingimu da ake samu nan da can na tashe tashin hankula Allah ka nuna mana karshen sa. A ah, Malam Aliyu a yanzu claiming ada muna roƙon Allah ya yi maka albarka ya musuluncin ka albarka ya tabbatar da kai ya baka sabati da mu da kai ga baki ɗaya. Allah ka sa halla hazan mu lokacin mu na ƙarshe ya zamanto kan addinin musulunci za mu mutu muna maka addu'a Allah ya tsare ka Allah ya tsare maka imanin ka ya tsare maka mutuncin ka wannan aiki da kake ciki na post yanzu muna roƙon Allah ya ƙara maka mukami fiye da ƙoƙarinka a cikin aiki duk wanda zai nufe ka da sharri muna roƙon Allah ya tsare ka shi kuma sarki zaki wannan platform da yake gudanar da aikin alheri to muna roƙon Allah ya ji kan iyayensa shi ma Allah madaukakin sarki ya musu rahama ya sa kuma sun huta Allah ya wa iyalansa albarka al'amuransa da ya ta sa gaba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shige masa gaba